قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال الكربون مصعب بن سعد الله يكرمك بدايته دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده عبد الله بن عمر يزي يزيرتي يا إما ibn amir ya masa dubiya ya je ya gaishe shi wa huwa ma alhalin kasancewa shi wanda aka je gaishe wanda kala sai ce ala tad'ullaha li ibn umar yace ya kai abdullahi dan umar ka zo gaishe ni haka zaka fita ba za ka roƙar min Allah ba ma'ana aka ga ka gaida mara lafiya ko kuma sala Allah ba ki lafiya Allah masa kaza Allah masa kaza kala sai abdullahi dan umar yace abinda yasa ka gaba bai maka addu'a ba ko nayi Allah ba zai karba ba saboda me saboda inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu saboda ni na ji da kunne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadar cewa لا تقبل صلاة بغير طهور محل الشاهد كده مسألة لنا تسمعنا حديثي أما محل الشاهد من عنوان بابي كده وجوب الطهارة للصلاة كده محل الشاهد لا تقبل صلاة بغير طهور babu wata sallah da za a karba na ba ba ya alwala ba wala sadaqatun min gululi babu wata sadaka ma da za a karba na gululi zalunci yaudara cin amana shugaba an baka amana ka ci ko da tsari ne ko da ka ci ba da haƙƙi ba ya zama gululi abin da ya faɗa sa'an nan sai ce wa kun da alal basarati kai kuma an ba ka zama kwamishina ko minista ko gwamna ko menene a basara ka ta bari ke mukami na san akwai hakkokin Allah a kanka akwai hakkokin bayi a kanka shi shi yasa ko na masa addu'a hadisi ban mamaki ko yake eh, eh. ala tadullah li ba za ka rukan min Allah ba ya na umar ya kai abdullahi da umar kowa ya abdullahi da umar da tsoron Allah da kan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu min haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la tuqbalu salatun bighairi tuhur ba za a taba karban wata sallah ba in ba alwala sai dai in ai alwala cikakkiyar alwala kuma lafiyayya wala sadaqatun min ghululin babu wata sadaka da za a karba daga dukiyar da aka zalunci mutane a kai ko shugaban kasa ne ko mataimakinsa ko minista ko gwamna ko kwamishina ko malami ko shugaban kaza duk amana da aka danka hannunka iya haƙƙinka da doka ta baka shari'a ta baka shine iya haƙƙinka har ka mika hannunka ka ɗauki abin da ba doka shari'a ba ta baka ba ya zama zunubi duk mukamin da kake da shi yana farawa tun da rayuwar yaki ai mun ga wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne yana da daraja yana mun Allah da manzonsa da su aka yi yaki da addinin Allah amma da aka je aka ciyo riba ya dauki jamfa ko malam malum ba da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga yayi yaki yayi yaki ya yi fi ya kusan ya fi kowa jarabta aka yi shi da manzo Allah ke kayya wannan jamfa ko malum malum da ya tsauka ba da izini ba za ta saka shi wuta yasa duk wani sabuwa da ake yi wannan ya fi wannan karfi ya wannan ya fi gonan wannan wannan ya lalata zabe su ɗauki wannan ta ba wannan ta ba a karfi mutane mutanen ƙauye suna nan ba su iya turanci ba su iya dogon turanci ba a ji a sace sun gonakin su ko su gona ba yadda za su yi ma maganin wannan sai su shigar da kara za da mai mai martaba sarki in talakawansa ba su iya turanci ba shi kansa turanci ne na ko akwai da zai shiga ake za a yi dogon turanci ko za a yi dogon yarbanci ko za a yi dogon menene da menene har yana zuwa hakkin a hakkin talakawan su ne to shi kenan kowanne ayyuka aka sauro ana ta yi har ƙarshen rayuwa haka ana kwace wa mutane hakkokin a ai an yi azzaji a tarar da alheri insha Allah balle mutum don ana kana gwamna ko kana shugaban kasa sai dukiyar kasa ta zama taka wannan tsari ba ita aka canza ba ba yadda za a yi a zauna lafiya ana zaune da an zaɓi su ya zama gwamna ko gadon uban mutum ba yana da musharakai ba lokacin wasai ba an muka fada ba a nan da mutum ya zama gwamna shi ke nan duk dukiyar kasa abin da ya ga dama sai yi famnun awon musik bi zai hisab ba za a bincike ka ba wallahi tallahi daidai da abin da shari'a ta baka ka tsara ta yi guduli kuma sai Allah ya tsaya da jira mutane a kiyama malaman da ke karkashin ka duk su yi addu'a a banza a wuce suna kasa lokaci saboda dukiyar da ta dauko kana su yi ma addu'a haramun ne a su kansu haramun su

yake wa kunta ala basra a lokacin da ake cewa an bashi makami basra din me yake ciki wahala ciki miliyoyi nawa ake kai ba a ciki babu wani farda wahala babu abin da ake yi amma tun da hakkoki na Allah ko da sama kan sannan hakkoki na bayi to da wahala shugaba in ba wanda yake imanin sa ya karfi ba duk yadda za a yi sai an nuna fin karfi sai an nuna zalunci sai ayi waɗannan abubuwa sune ne Abdullahi da Umar sai ayi tun da ka taɓa rike mukami ko na ma addu'a a lokaci na ba. التي لا يقبل لا يقبل الله صلاة لغير الظهور ولا صدقة من ذلول وكنت على البكرة فمعناه ma'anar cewa ai ta taba rike makami a bakara sai ne hakimin wajen ko mai unguwa ko mai gari ko dagaki ko sarki ko kwamishina ko minista ko gwamna an naka lasta bi salimin min al-gululi tun da ka rike makami da kyar da wahala ka tsira kan kubutar gabarin gululi fakad kunta waliyan alal basra وتعلق بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد haƙoƙi na Allah da haƙoƙi na bayi sun ga ba wai kin shari'ar Allah ya ba ya ce yana cikin gaba gaban da zan zartar da shari'ar Allah ba wai addinin Allah ya tsana ba a'a yana gaba gaban masu addinin Allah ba wai komai zai iya tsaya ba zai iya gurgudu to amma tun da haƙoƙin bayi sun a akan ka zalunce ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته wai wanda sifar ta ke irin sifar ta kenan ko ai masa addu'a ba za in shi ba za a karba ba ai masa ma ba za a karba ba kama la tuqbalu salatu wa sadaqatu illa min yace kaman yadda ba za a karbi sallah ba sai wanda ya ya tsabta haka ba za a karbi addu'a ba sai wanda ya zuciya ta tsarkaka gabobin da suka tsarkaka ba sai bai hannunsu a akan hakkin kowa ba ka ta wannan matsalan tana da nauyi ko والظاهر والله اعلم ان ابن عمر قتل زجر بن عامر وحثه على التوبه انت في ظاهر wannan مساله Abdullahi dan Umar ya tsananta ne dan ya tsawatar ma wannan bawan Allah ya maza maza ya tuba hakokin mutane da ke ya maza maza ya to yaya ake tuba shurutu tawbati annadam ala ma fata wani yato Allah ya wadanda ɗaya sa'an wa raddil mazalim duk wanda ka ɗauke ma haƙƙinsa ka maidan masa amma haƙƙin mutane na hannunka ka ce ka ko ka je ka umra ko ka aikin haji har abada sai ka ba kowa haƙƙinsa abin da yasa yake masa addu'a ke ne an ce ma da mutum bai kamata ya goyi bayan addu'a ne wani ne wannan ba shi da lafiya كان الأقسام من أبناء عمر أي كاسة الصيامة قال في الناس يا أبو سعيد بل أحد الصيامة الله قد ما يجي أقسام من كذا كذا كذا كذا الناس فعلا من الماء جاءوا يقولون في بقى ما وتحريضه على الإطلاع عن المخالفات don ya tsawatar masa ya kwadaita masa ya duba kuma ya kwadaita masa cewa ya daina saba wa umarnin Allah ya daina danne hakokin talakawa ولم يرد الفتح حقيقة بأن دعاء الفتاة لا ينفق وبايا نونا سوى هر أبدا بزاي مفاتحة الدعاء بايتي ونم عبد الله بن عمر يأتنا أن تعمل في الدنيا فقه تعمل في كذا دنيا نونا ما كذا دنيا نونا ما كذا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والخلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية yace ai manzon Allah da sahabbai da manyan bayan Allah ba su gushe ba suna yi maka su kai addu'a Allah shiryar da su to fa addu'a da suke musu ka ga ban da addu'a da kake ne ba addu'a yace ka je kai min addu'a Allah ba ni sa'a nazarci ko na samu mulki ko ne kaza kaza sai ka ce Allah ya shirye ka Allah ka shiryar da shi amma kana sa addu'a dan ya ci gaba da mulki ko ya samu mulki ko ya hau ko ya ne da ne, ka goyi bayan ka kenan addu'a da ake shi su kansu wanda suka magana suka ce falam yazal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khalaf wal khalaf yad'una lil kuffar wa aqab al-ma'asi bil hidayati wat tauba a addu'a da za a baka kenan Allah ya kire ka to maza maza ka tuba akwai goyon baya a cikin wannan ai masa abin da yake so an ji Allah ya kara masa lafiya an ji Allah ya kara masa kuɗi an ji Allah ya sa mulkin sai dore aka ce Allah ya kire ka كي مضربك كتوبا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيء عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن حمام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إيش أبو هريرة يا جماعة الأبار يتي من الله لا درسام سو يتي حديثين من أو أتكي أقوي وأن محل الشاهد سوى صلى الأو وضع كربابا إن الولاة تتوضأ ما تكون يا سيئة الولاة إما هكذا وضع كربابا من ذلك وأن المسألة ولي لحكي وادس مسألة إن ذا أي أيتي لإتا sai ka ga an zauna lafiya misali kisan na na kisan na na maryam da wal wakafalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا shine ya ɗauki nauyin kula da yake ka mata abinci ka mata ruwa kuma sai zai tarar da abinci Sai yake anna laki haza Malamin su ce wannan kalma anna laki haza inda mutane sun ɗauka sun yi aiki da shi a gidajen su ba an zauna lafiya gida dai kai ne mai gida kake kawo abinci kake kawo tufa kai ran da gama tanka da wani abin da ba kai kawo ba anna laka haza ran da kai tanka ko yarka da wani abin da ba kai kawo ba anna laka haza anna laka haza to sai ga al'amura sun tsaya sun tsaya mun gane ko malamai kuma sai su karfin hali duk azzalimi ka abin da zai gare ka da shi kuɗi zai ba ka kuɗi zai ba ka makami zai ba ka mota zai ba ka riga zai ba ka mai da mai da menene to waye ya ce maka in Allah ya rubuta maka wannan ba za ka samu sai ka salwatar da addini ma'ana tisiku zanna billahi kana muna na zato game da Allah arzikin ka ba za ka samu ba sai ka salwantar da imani ka tare da imani muna na zato kenan game da Allah mara arzikin ka zai zo maka ta kowace fuska har ko da masallacin ka ne Allah ya sa rabon kai tsaga a ciki har abin zai fito ko kaka abin da ake so ka kare imanin ka ka kare mutuncin addini ka ka kare darajar ilimi in ba haka ba to wannan kalmomi kamar wannan da Abdullahi da Umar ya faɗa da malamai sun ɗauki wannan waye zai ta malami waye zai zai zai kawai darajar malamta ko ilimi ko majalisa haka zancen zakariya anna laki haza qalat huwa min indillah to kai in kace anna laki haza matar ko yar ko dan kace huwa min indillah sai kace ne ha sai ai bayani a huwa min indillahi sai ai bayani ya kai fito daga wajen Allah ko inda ba baki da karama ba ka da karama da za a maka babu sifatil wudu'i wa kamalu babin da ke bayanin sifan alwala da yadda ake yi alwala a cika alwala ta zama a cika alwala ba a yi rabi da rabi ko wani wuri ya samu dan a ko wani in dama ma ka koyi eh, alwala ne daga lahandari ko ismawi ko iziya ka duk alwala ka kai daidai ka koya maka amma yau za ka ga ga yadda manzon Allah ya alwala in kana yi sai ga zuciyar kana kararo gashi nan kana koyi da manzon Allah gashi kana kallon manzon Allah yana yi wannan koyi da manzon Allah yana kara maka haske imani yana kara maka daukaka yana kara maka albarkar koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu ga wane ne yaje ya dauko mana hoto labari mu koma can Madina kenan ko mu je gidan na Usman bin Affan bin Nuraini ذو النورين وانت يسا مدرجة تم أكي دنيا حق أنا بكذابة أتبا سام القن أدم خير يسا مولنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من رأى إذا صار بدر فضلا ظن إتدر كنسا من رأى دار بدر فضلا ظن إتدر كنسا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي قوة وكاشة المجبر قوة الله زينب ba haka bane bin jihar yace dukkan kuna ba mun ba ka daura aure doyi aka daura auren su ko ka buga aka daura auren su ko menene kan shekara ko menene ni kuma ina aka daura aure na limamin ungon ku ke daura auren limamin garin ku ke daura auren ki wa ya daura aure na wa ya ba da sadaki wa ya wa ya sadaka annabi ka daura aure Allah mu dauke ki daraja ba daraja ba ce daraja ce to sayyidina Usman shi ne ya rabauta da darajar da tun da aka yi duniya har annabi babu wanda ba har da kasa babu mutum ɗaya da ya aure ɗaya biyu na annabi ya aure ya tara su aka tsara masa wani tara su annabi ya ko ya yi ya yi ta kai shi ce lau na lana salisa da zawwaj naka ya usman da muna da ɗaya ta uku da na auren maka to shi sa aka ce masa zunnurai da an auren masa na uku shi nan ba zai zama zunnurai ba sai zama zuwa zuwa salata ta anwar ko daraja yi na mutum قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن الفر وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره حمران يا جدا سيدنا عثمان شيبان الأبار يتي أن عثمان yake lallai na Usman ibn Affan radiyallahu anhu da'a bi wudu'in yace na Usman yace a kawo masa alwudu ma huwa ma yatawaddu bihi huwa ma alwudu'i kama anna alwudu'u bi dhammi alwawi amaliyat alwudu'i yace da'a Usman bi wudu'in yace a kawo masa ruwa ya alwala sai aka kawo ruwa fatawadda sai yayi alwala فغسل كفيه salata marrati sai wanke tafukarsa guda biyu su uku nan su uku nan ثم مضمض sa'annan ya kurkure baki tara, ya shafa ruwa da ya da baki fesa ya shafa ruwa ثم غسل وجهه ثلاث مرات sa'annan ya wanke su uku ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات فان يويك حنن ستداما زوا زوا غيوان حنن سو ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك da ya gama wanke dama sai wanke hagu kamar yadda ya dama so hagu kuma so uku kuma masaha ra'sahu sa'annan sai ya shafi kansa masaha ra'sahu masaha bi ra'sihi هل هناك فرق بين مسح رأسه ومسح برأسه أبدا ما هو ما مسح رأسه مسح برأسه ليه ما هذا الشيء كده shine ne shine ra'sahu ko bi ra'sihi bi ra'sihi masaha bi ra'sihi <laughs> kaga larabci oh, ko zai ko ma makaranta yau da dare da malamin da ka guje da gaje ka koyi larabci masaha bi ra'sihi sai ta yi ya shafi wani bangare a kan amma masaha ra'sahu sai ya shafi kansa ba ka da hujjar da zaka cire wani jiji cikin sa abinda ake ce makai aka tafa kamar yadda aka ce wa gasala wajhahu ba za ka ce wanke rabin fuskarsa ko a yake ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين يويت كفر تدامى زوى إذ ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك فقام يوتي كفر تتهب كمن يدعي تدامته ثم قال ده يوانا الولاء yake ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha na wannan alwala ba daga jakata na kawo ba ba daga kunjina na kawo ba ba kwarewa na bane ba iyawa na bane har da cewa ni sahabi ne har darajar da nake da shi har ga Allah wa sarki ni kaina alwala koya daga manzon Allah sallallahu wa koya ya yi sai da na tsaya ina kallon manzon Allah yana alwala tun daga farko har ya kai karshe nace alhamdulillah na samu sa'an na da na jin sa su dina yasa duk sa'an da zai alwala har na hadu da Allah yadda manzon Allah yayi haka nake yi yace na ga manzon Allah yayi tawadda yayi alwala nahwa wudu'i sai ce nahwa wudu'i bai ce mithla wudu'i ba akwai bambanci tsakanin nahwa wudu'i wa mithla wudu'i ne bambanci Mhm. eh eh nahwa wudu'i irin ma'anan irin alwala misla wudu'i yadda nayi daidai haka manzon yadda manzon Allah yi daidai haka nayi sai suka ce misliya la ka fa'ata li ahad min ba wanda zai iya yin alwala yadda manzon sai dai ka koya saboda in ya wanke gabas ka wanke su uku ya wanke su uku wanke su uku ya wanke su kaza wanke su kaza duk yadda aka yi da niyya da ikhlasi da abubuwa da yawa kun sha bambar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka kamanta sai za ce nahwa wudu'i hadha irin wannan alwala ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sa'annan bayan manzo Allah ya yi da ya zama alwala sai ce man tawadda nahwa wudu'i hadha duk wanda ya alwala irin alwalar da nayi thumma qama sa'annan bayan ya gama alwala sai ya tashi faraka a raka'atai sai raka'a guda biyu tahiyatul wudu'i kenan sunna sunnatul wudu'i kenan ba sai tahiyatul masjid sunnatul wudu'i kenan ga duk sa'an da kai alwala sai kai raka'a biyu wannan ya halatta ko da a ce lokacin da aka hana yin nafila ne saboda sun ce wa'annan nawafil zawatul asbab duk nafila da ke da sababi shiga tahiyatul masjid raka'atai wudu'i da wa'ansu duk wanda ke da sababi ko lokacin hali ne ma'ana bayan da aka ce ba na fila sai ka tashi kai alwala shari'a ta baka izini kai raka ta ta rubu bayan sallar la'asa ko bayan sallar asuba aka ce ba a yin fila wacce ba ta da sababi sai ka shigo masallaci to ba za ka zauna ba sai ka yi ta masjid mun gane ko sa'an nan sai sallah ya sallaci raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu a wannan sallah rak'o'i guda biyu kan yi sallah cikakkiyar sallah baka zanta da zuciyarka wa'azu zantuttuka na duniya ba ka sami ka karfin zuciyarka duk sa'an da shaɗan zai sai ka kwabe duk sa'an da zai kai ka gidan bulo sai ka kwabe zai sa ka cinya zai kai ka kasuwa zai da ka ka ci gaba da kana yakarsa ba zai taba wa kai sallah tun daga kabara ko da raka'a da za kai yi har ka gama da kai tunanin wani abu ba amma in ya kawo maka hari sai ka kore shi to za ka samu wannan fadalan menene zai hana ka samu wannan fadalan da ya kawo kai kama kai kai kasuwa sai ka saka ka bi ai ga kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ko ya kama kai kai gidan bulo sai ga kana gini kana lissafi kana karfa ko kama kai kai kasuwa shi kenan amma in kai in ya kawo hari ka kore in ya kawo hari kai ma ka to shi kenan za ka samu wannan fadalan duk wanda ya yi rasa alwala irin alwalan manzon Allah ya raka abi la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuka ta kananan laifuka manya manyan laifuka ba alwala ba ko wanka kai da za ku kare sai ka bari قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسباب ما يتوضأ به ما يتوضأ به أهل الصلاة إتي من يما على مسكتي ونن الولادة سيدنا عثمان يكمل جايتي يدك من الله دوكو إتي الولادة كان صبح كيكا الولادة إرن الولادة ذاك يجينا الولادة كان يتاجر إلى محل الشاهد باب صفة المضي وكما يجب محل الشاهد يدك سيدنا عثمان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء حمران يأتي يا عثمان يأتي أثار أبي الولاء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويدين إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه محمول على مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه باب فضل الوضوء والصلاة أصل باب لكبار صلى الولاء وكما أن كي الولاء فيصلى ركعتين الوضوء إن كي حكى وتفضل على كسامه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحمدلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سميت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد إيش نادي عثمان بن عفان ينا فرتاج المصلاتي فجاءه المؤذن عند العصر سيمي كرا صلى يزومش لوكة العصر fada'a bi wudu'in fatawabba sai ka yace yace ya nemi a kawo ruwan alwala sai alwala kuma sa sannan sai ce wallahi na rantsa da Allah la uhaddisannakum hadithan lallai na rantsa da Allah tabbas zai yi wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi ma haddathukum ba don aya ɗaya a cikin littafin Allah ba da ba zai muku wannan hadisi in wace ce aya لتبيننه للناس ولا تكتمون سيتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرت لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء قال لا يتوضأ رجل مسلم هل يخرج غير رجل هل هذا الحكم يختص بالرجال دون النساء طيب ولماذا عبر بالرجل أي اسم الجنس يخرج منه النوع الجنس هو الإنسان الرجل نوع الجنس هو الإنسان يشمل الرجل الذكر والأنثى إذا قلت الرجل هذا فرق من الجنس امرأة فرق من الجنس الرجل لا يكون اسم الجنس بل يكون فرق من الجنس cewa da yi la urajulun rajulun muslimun fayuhsinu al a duk mutum musulmi namiji musulmi da ya alwala ya kyauta da alwala fa yusalli salata ya yi sallah illa ghafara Allah lahu ma bayyana wa bainas salati allati tariha sai Allah ya gafarta masa tsakanin sallar da yayi da zuwa sallar da ke zuwa kananan laifukan sa jawabin da yake cewa rajulun muslimun هل هذا الحكم يشمل المرأة أو لا يشمله طيب لماذا يا أخي yake wannan hukunci ya kunshi mace me yasa yake da annan nisa'a shaqa'iqur rijal ha ya samu shiga eh ya samu shiga to shi kenan أما الجواب الجواب العلمي العلمي المنطقي wannan magana da ya faɗa sai an kawo ita jawabin gudanar jawabin sa'an na a kawo wannan hujja da a kafa hujja in cewa rajulun muslim la mafhuma lahu inda yana da mafhumi sai zama namiji kadai ke da mace ba za ba ce babu idan annasu alal ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد ولا يفسد من قال يقول هذه هي القواعد احفظوها قال وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وحول السند قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو قريب قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي اسامه فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبه وان النفس التي يسلم فرلا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن همران أنه قال فلما توضع عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا أريكم من كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللائمون إلا الذين آية إلا الاستثناء يقول ولا في آية وآية أخرى لتبينونه للناس أما أن آية تتكاوى قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج ابن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور الطهور هو الماء الماء الذي يتطهر به كما أن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله yace na jima ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa babu wani mutum musulmi ta'duruhu salatu namiji ko mace sallah ta sallan farilla asuba ko azhar ko la'asar ko magruba ko isha ya kyautata alwalarsa وخشوعها ya يكوتة خشوعي cikin sallah ya kyautata alwala ya kyautata sallah da khushu'i ya cika ruku'i illa kanat kaffaratan lima qablaha min al-dhunub sai wannan kyakkyawar sallah da yayi ta zama kaffara na laifukan da yayi amma tsananan laifuka ma lam yuti kabira kai mahallin shahidin na kabira matukar laifin alkaba'ir wa'annan falala da ke cikin alwala da ke cikin maza da su ka kananan laifin ka amma manya-manyan laifin ka sai ka tuba sai ka daina sai ka mai da hakkin mutane ka ba su matukar suna hannun ka baka tuba ke wa zalika jahar kullum haka za a sai har zamani ga قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي يتنازل إلى عثمان سيتي أكاو أبو الولاء فتوضأ في الولاء ثم قال سيتي إن ناسا وإنس متاني يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا سنة حديثي لك منظور الله يفو حديثي لا أدري ما هي بل سوى جنين يرى حديثا إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai a da na sani shine na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a hakaza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله yace in kai wannan alwala za a gafarta maka kananan lokuta tafiya zuwa masallaci sallah da tafiya zuwa masallaci yake ƙari ne kuma za a ƙara alwalan ta kan kananan laifuka in ka je tafiya zuwa masallaci kowane tako kowane ɗan in kuma ka kai sallah nafilatu ومن الليل فتحجج به نافلة لك أي زيادة لك إذا نافلة زيادة وفي رواية وفي رواية ابن عبد أتيت عثمان فتوضأ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي ابن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقائد فقال ألا أريكم وضوءا نسيمون عندي أبدا. وقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ صلاة ثلاثة وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سميت عمران بن عبان ابن عبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نصفة وقال عثمان إتي ناكفة سيدي كما سيدنا عثمان هو هو الوقت يدوسي بدوا يدبا يقلب وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسأر أراها الأسرة يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا من حديثي يا إن مكجوع لك صلى ويتي إنا كمان صلى إلا أسر قال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت yake ban sani ba mai muku hadisi ko na kyale ku wa kunna manzo Allah ke ne ke tambaya uhad ma adri a uhaddithukum bi shay'in aw asku nayi muku hadisi ko ko na tale wa kunna ya rasulullahi in kana khairan fa hadithna yanzu ga mun Allah in alkhairi ne ka faɗa mana in kuma wata magana ce da za ta sami hankali wanda a bar mu haka mutan wa in kana gara zalika fa Allah wa rasuluhu a'lam qala sai manzo Allah ce ma min muslimin yatatahharu fa yutimmu tuhuru الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما abin da ya faɗa ke nake musulmi ne sarki ya alwala ya je sallah sallah da aka wajabta masa kai salli hadi salatul khams yi salloli guda biyar sai waɗannan alwala da salloli sun da da suka da da ke tsakanin sallah da sallah amma fa kananan laifuka Ka ba a gafarta su da duk wata falala شيء in إلا بالتوبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي وهو السند قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شوبه عن جامع بن شداد قال سميت عمران بن عبان يحدث أبا يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر يتي ناجي في عمران هنا مع أبو بردة حديثي أسوان من مسلاتي أجدين زامن في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي عثمان بن عفان يأتي من قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أتم الوضوء ولا يتسع الولاء kama amarahum Allah ta'ala kaman yadda Allah ya umarce shi suka alwala fasalawatu maktubatu kafaratu lima bainahunna sallolin farillai za su san farillai fuskan da ke tsakanin هذا حديث ابن هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث بندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات معنى إن كي الولاء تتاور الولاء فهو كي صلى الأدفع كما كي جرى صلى العصر كي كي الولاء الولاء كي ساكن ƙananan laifukan da ke tsakanin a jihar da la'asar farlan alwala da sallar za su kankare to menene ƙananan laifuka kenan kamar mai da mai da mai da kyakkyawan lambu mai lambu mai kyau kalla mai koko mai kalla ne eh ce eh ce ko kabira kabira ce ah, a ce me me me ce hujja hmm? وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم الأمر للوجوب أو للوجوب ها؟ ها؟ تجب عليهم ها؟ ها ها ها ها ها ko? ne riya riya ga kira ce ita riya kanta ta ga kashi biyu akwai riya akwai sabirin riya akwai bakuku قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني مخمرة ابن بكير عن ابيه عن عمران مولى عثمان قال توضا عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فأبن لي بتجد تسجيل إذا زوى مثلا هكذا من ذنبه za a gafarta masa laifukansa da suka gabata amma ƙananan laifuka ban da manya-manyan laifuka. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن البقيل ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن همران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة وندي الولاد صلى فأفضل فرغ الوضوء يتفك الولاء يي الولاء mai kyau ثم مشى Salatin الصلاة المكتوبة sa'annan yi tafiya zuwa sallan farilla fa sallaha ma'an nas ya sallace ta tare da mutane a masallaci aw ma'al jama'a ko yace ma'an nas aw ma'al jama'a aw fil masjid ghafara Allahu lahu dhunubahu باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مفسرات لما بينهن مجربة الكبائر باب اللي في بيان صلولي قدا بيار فصلى الجمعة زوى جمعة da azumin ramadana zuwa azumin ramadana suna kankare mukaffiratun lima bainahunna suna kankare abin da ke tsakanin su tsakanin sallah zahar da la'asar tsakanin la'asar da magruba tsakanin magruba da isha tsakanin isha da asuba haka tsakanin juma'a zuwa juma'a haka tsakanin watan azumi bare da bana bare da badi kowanne yana kankare abin da ke tsakanin su sai ya ce majtuni batil kaba'ir matukan an ne su manya-manyan laifuffuka ƙananan laifuffuka waɗannan suna kankare قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العناء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر matakan ba a yi manya-manyan laifuka ba wannan suna kankare laifukan da ke tsakanin قال حدثني نصر بن علي الجهرمي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن. طيب ايش الكفارات لما بينهن؟ wace ce ma lantar shirka ba da riya za a yi da wannan ke nan ha asalaka huna wakar yi da huna ta na yi alfa’i da mutaba’a in usu da binu da binu da hannun wata’i almutlaka wani kwayar ma a yi nan ya yi islaki wanda ya yi kaza-kaza-kaza za a zafarta tsakanin wata riwaya ce matukan da ya manyan laifuka ba wannan hadisi na zaman kansa ne wancan na zaman kansa ko ko za a hada su a wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in bi matahada hukmun was wa yuhmalu mutlaq mahma wujida ala alladhi bil wasf minhu qayyida wannan hadisi na farko da na biyu wannan ne mutlaqi na biyu ka iya cewa juma'atul juma'atu kafaratu lima bainahunna yace suna kankara abin da ke tsakaninsu bai ce matukan ba a yi manya manyan laifuka ba wancan hadisi kuma yace a salawatu kamsu wal juma'a ila juma'a kafaratu lima bainahunna ma lam yukhsha al-kaba'ir wannan ya kayyade to sai a dauki mutlaqin a fassara shi da mukayyad sai zama babu iskali قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي سفر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أكان مكذبا طيب، أليس كذلك؟ a wai juma'a zuwa juma'a sallolin kwana bakwai ya yanke maka sallah a zahar la'asar magharba da su salawatul khamsa an gama da su fadalar su kenan wannan juma'a zuwa juma'a fadalar juma'a eh. to mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ta hanyar sayyidina Usman da labarin Umran Maula Usman to za mu ga kuma in ayi alwala babu zikirin mustahabbi aqibal wudu' babin da ke bayanin in mutum ya alola ya gama wanda zikiri ke yi mara bayan ka gama alola akwai zikiri da manzo Allah ke eh ko bin Hatim ibn maimun wala hadathana ibn Mahdiy wala hadathana Muawiya ibn Salih عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي عن عقبة بن عامر وحول السند قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رناية الإبل عقبة بن عامر يسير من قسم منا سيوى فجاءت نوبتي لي دولني مجيئي sai na nauba ta lokacin da zan yi ni ya kai yau na yi ba yayya muke yau na yi gobe ya yi jibi na yi idan ya kulu sai wani yana gabana sai ce allafi ha ajiyar ai abin da ka ji kenan abin da baka ji wannan magana da ta gabace ta ita ta fi kyau ai bar ku fa iza umar ina jiya sai daga sai umar ne kala sai ce inni ka ji ta alifan sai ce ne ai na ga yanzu kai baka ji farkon magana ba ai raba abin nan ya wuce ka قال كيتي ما منكم من أحد يتوضأ وكجي أبن يوكيكا أبن يوكيكا كجي كي كجي كما آي أكنك ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيثبت الله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية نعم. يدخل من أيها شاء أكا عبد كذي إن يدفع الله زي داشي الجنة تو عبد الله كذي إيمان وأن الجرابة أكثي بعما الجنة لا تكثل وأن الجنة بدا كبس لأبونا مطا إن يقول ما يشغلنا يقول ما يشغلنا يقول ما يشغلنا يقول ما يشغلنا وأنني يتبقى في الله بدا يشغل الجنة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيء ابن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الخبابي قال حدثنا معاويه بن سالم عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس القولاني وابي عثمان عن جبير بن خير بن مالك الحضرمي عن عقبه بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله وذكر انه قال من توضا فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله wannan rana ta zo أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله لو قضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كل هيك فلا يعني باب في وضع النبي صلى الله عليه وسلم باب التي بيان الولد من جمع الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو عن عمرو بن يحيى بن أمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن ابن عاصم الأنصاري وقامت له صحبة صحابي قال قيل له عن شعبة توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أبقى تعلم الأمراء إلى الأمراء من الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كنت هنا الأمراء إلى الزواج أرى يعني أمانة الله في المرأة فهذا هو كان المرد من الله صلى الله عليه وسلم لما تعالى الله عليه ما يسأل ما كان في زيارة هذا في أبي الله على رزقه بل الله كمونا من يبدو من الله صلى الله عليه وسلم da kare shi wanda Allah ya saka muku da alheri amma ana min yadda manzon Allah ya yi shin haka manzon Allah ya yi

فأقشع منها على يديه فيصر كتبه يوم ترمى يسعى فبقى لنا ثلاثا ثم أدخليته فاستخرجها فمضمض واستيشك ما يقوم في اثنين كبس واحد لا إذا إذا يجب إرشيك ماذا إذا أدخلت كيسا أدخلت يقول كل سارة كيسا يجب لا تجيب هذا الشؤون سامن كيسا الشؤون لا تجيب هذا الشؤون لا تجيب هذا الشؤون لا تجيب هذا الشؤون من ذلك ففعل ذلك ثلاثا ثم ابطل يده فاستخرجها وغسل وجهه ثلاثا ثم ابطل يده فاستخرجها وغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين والملوك تلك ده ما ان كنت تتابع تتكتا قالوا اذا كنت تريد قالوا اذا كنت تريد قالوا

كيف يكون هذا كيف تكون هذه الصفة إذن فنصاب رأسه فأخبر بهما ما جمع قلبه ثم أخبر كأن يقول يا بني باية يا جنة معناتك يا عطارة كنا يبقى أبين بأيك ممكن كنا أبين بأيك ممكن أخبر بهما بيجي حكا يكفار كنا بكم بوشي صحك كيف بيجي حكا كي أستعمل بايك داوة لما نوضع الله يجي mun gane ko ka tsara hannunka daga nan sai ka tafi sai ka kai sa na ka sake dawowa da hannu guda maza ko eh? mata mata su ta yi kiso nan ta yi kiso nan sai tsakiya a kai fatar da ta kai fatar kai ko sai kana ganin a shafa ma fatar kai shi ne ruwa a zamu mutum nan nan matsale shi ne matsalar sama ta a ra'asa hun sama ta a da ra'asa to shi ne babu da a shafi'iyya wani matsale ya tafi masaha da ra'asihi ya shafi wani bangare a kan to shi za ka ce in ka shafi rabin kai ne in ka ce sai ka shafi kan bai إن شاء الله البيان ونظر على الولادة أنا جمع فأقبل بيديه وعد ثم بطل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وجوء رسول الله صلى الله عليه وسلم dan Allah duk ma rabin da yake da ya da ɗaukaka in kace masa dan Allah ma la Allah za ka yi yin abin da mun Allah ya faɗa yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kushi to zaki tunda kana son a ce ka nuna mun abinda malamin ku ko shirin ka yi kana ganin zabe in aka ce maka yadda manzon Allah ka da nake so ga sai ka nuna in kana kaunar manzon Allah da gaskiya to ka yi nuna ka ji zaki al'umma ta farka daga bacci kenan amma har ka ji wani abu a cikin zuciyarka wallahi ka tuni imanin ka ka tuni kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bi ke dan ya kai ka ya bar wannan za ka ji daɗi mutum ce ina son ka koya min abin da wani faɗa ko abin da malamin ka amma da yake abin da manzon Allah ya faɗa nake so sai ka ji wani abu a cikin zuciyarka ko man kankanta abin da ka ji a cikin zuciyarka to wanda imanin ka wallahi Allah ka binciki alaƙar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنكر ثلاثا ولم يكن من كف واحد اتي a روايه riwaya sai sai ya kuskure bai ce min kafin wahid da karfatowa guda ɗaya daga jewa guda ɗaya ba wa zada ba da kaurihi fa aqbala bihima wa adbara sai ce wannan ruwaya kuma akwai tsari wanda sai ce fa aqbala bihima wa adbara sai zahirin magana ta nuna cewa daga kewa aka faro sannan aka koma sai ce ai akwai ƙarin bayani anan fa aqbala bihima wa adbara بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه إيه، بدأ بمقدم رأسه قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير بن بشير العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا وحيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسناده واختص الحديث قال وفيه ومضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأكبر مرة واحدة أنا سيتي يا شافعي كي تداو تباع شافعي كيف إيه إيه إيه قال بعض أملا علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملا علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين قال حدثنا هارون بن معروف وحول السند قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان ابن وابن ابن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن حاتم المازني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمضمض ثم استنكر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا ومسح براسه بماء بماء غير قبل يده ما وجهه في يشاف كلفا دولوا دبنبا جيش نجي حنو سبا بيجمع يجمع يشاف كلفا يسيدي فتح النسكين وقتا ميشاف كلفا وغسل رجليه حتى أنقاهما يوم في تفاقوت برادي حرفي لأبسط في فكا وفشل قال أبو الطاهر حدثنا كل واحد عن أمر بن الحارث أسأل الله كمي آه وانقدم أبن زي ديابه كانت في أسلي باء أصنع أي قرن الواحد إيه أي قرن الواحد mai manzo Allah ke yi kana alala ko da a kan teku ka tattalin ruwa kada ka karanta ruwa ai mutane kuma sun san darajar ruwa ya fito